يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan ranar ran 20 ga watan juma'a akhira shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiyya a wannan masallacin na abu ubaidata ibn al-jarrah inda muke gabatar da karatunmu na al'ibana an usulul diyana na shekun malami alhafiz abul hassan ash'ari idan ba manta ba ana biye da karatun muna cikin babi na biyu babi na biyu kusan ina jin yau kila to ya danganta ko mu karasa babin ko kuma yadda karatun ya zama malam muna cikin babin da malam ka jero muna aqidun ahlus sunnati wal jamaa aqidun ahlul haqqi was sunnah a ka'idar za mu tashi a lambar za mu tashi yau za mu tashi lamba ta 36 peji na 61 kamun sannan muna da yan uwa da yawa masu bukata addu'o'i kamar da bata muku jiya karatun eh, shekaran jiya karatun kitabu tauhidi na Muhammad ibn Khuzaima ah, Alhaji Aminu mai adashi ya taso zuwa ya zo karatun sai dan hadu da wani dan hadari inda ya ture wani yaro ko da yake yaro bai bai alhamdulillah bai kare ba amma dai an kwantar da shi a asibiti nan to yana roko ga yan uwa su taya shi addu'a Allah shi ba yaron lafiya sannan kuma Allah shi tsare gaba shi kare muna ta da malam Mustapha Bado shi ma mata shi bata da lafiya an kwanta da ita asibiti duk da an sallamo su a yau sannan kun ka duba akwai malam ya wanda ka duban wanda ka dukan muna recording na kaset na rediyo. shi ma ji ya samu hadari ya fito zai tafi nan tudun wada daga mabiyar sai wani mai keke yaro mai keke getta mai yana bisa mashin to Allah da ya tsare ya kan bugi yaron amma dai ba da sauki kware da gaske sai dai shi ya dan samu a gusdewa ya dan gusde haɗai mai aiki shi yasa ma yau bai samu dama fitowa ba shi ma yana fata yan uwa su yi masa addu'a abubuwan da yana ga sunan ubangiji Allah shi dauke mu waɗannan musibbu kuma kan manta da irin matsalolin da muke ciki har da imam da ya kunuti mu tahe cikin dare mu yi ta addu'i Allah ya tsare mu inda za mu tashi malam na cewa wa nuqirru bi khuruji dajjali kama ja'at bihi ar-riwaya an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gabar malam na cewa wani qirru kuma za mu tabbatar mu yi imani mu yi amanna a zuci da harshe mu faɗi mu sani bi khurujid dajjal lallai dajjal zai fita wannan aqidat jahamiya sun kareta da dajjal mu'tazila sun kareta da dajjal sun ce babu dajjal asali ma kuma duk hadisan da suka to da dajjal sun kik sun wasu sun runce idanu sun ture su saboda dan kankanin dalili ko illa cikin hadisin hadisin da ba su turuwa sun yi tawilin dajjal anan na cewa abinda ad dajjal kawai dai mai batar da mutane ko wani iri na ko mallami kake in kana wa'azi zuwa ga harkar bata da kake saboda haka ire-iren haka aka magana wannan ko an ce i haka ne in kalimar dajjal tana nuna haka tana nuna makareci mai batar da mutane amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar kalimar haka nan ba sai da ya mata gwari-gwari duk abin da kalimar ka bukata na bayani sai da ya bayani mun samu hatta da waɗanda aka ganin cewa 'yan yau waɗanda aka ganin cewa malaman zamani na sun san zamani sun san karatu sun san da sun fada cikin wannan santsin wasu daga wasu mummunan manufa ko kuma dama ba su da da kware sun laɓe garan wasu kuma alhamdulillah da kyakkyawan manufa amma karance-karance littafan wasu ya sa sun adopted din ra'ayin sun haɗe ba sani ba daga cikin masu waɗanda dama aƙidar su bata da kyau karkatatta ta akwai muhammadu abdu muhammadu abdu ɗin ga da mutane ka gwarzantawa bai da aƙida ta kwarai aqida hululu da ittihadi gare amma illa yana boye ta ya labe ta ta ta labe ta bangaren adabi da bangaren kaza da bangaren kaza Muhammadu Abdu da shi da malamin sa abokin sa malamin sa Jalaluddin Al-Afghani waɗannan mutane biyu manya manya na a Egypt ana ganin cewa har suka ɗauka tuta ilimi a wannan karnin da ya gabata mutanen ga guda biyu sun kare da Dajjal ba Dajjal bai shi Muhammadu Abdu ya wuce iyaka har da Isa ce bai dawowa shi ce ma duk abin da aka na isa saboda ni saboda in kana son karita dajjal kuma kai tsaye kakka samu matsala fara karitar da annabi isa na cewa yana dawowa ko ba haka ba saboda sai ka kore tun asalinta muhammadu abdu shi ma kore ta ya kore isa na dawowa ya kore dajjal ya ce dajjal ba wani abu na ba illa kawai mai kokarin ya batar da mutane wanda ana samu ne ko wani zamani malaminsa abokinsa jalaluddin afghani ya fara ta kan haka nan ba shi ɗaya ba hadda Muhammad Rashidu Rida ahalin sunna mutumin kirki amma saboda karatu littafin waɗancan kila ko karatu littafin waɗansu da basu imani da haka ba sai ɗauki ra'ayi shi ma ya ya tashi mai a tafsirul manar ya kawo shi Muhammad Rashid Rida ana ganin mutum na gwargwado ahalin sunna kuma ya ɗan ƙoƙari wajen kyamantawa amma mi amma shi ma ya faɗa cikin wannan talala ya ce babu dajjal ina tunawa in ba ku manta ba ko kasar ga an samu wani malami ya ce babu dajjal a kaduna su gumbi shi ma ya kore dajjal ya kore isa na dawowa ya kore mahadi ko ba haka ba duk da dai dabba ya zo ya ce ya tuba ya gano kore na amma bai rubutu ba wanda ya tabbatar da kore na kuma bai goge kaset din da ya yi kaset sukuton guda na cewa kore ya yi ko ba haka ba illa dai mu shafa hatan abin da aka ce muna cewa ya tuba ya dawo to waɗanda abubuwa duk ana samu duk da hadisai rututu mutawatirai sun tabbatar da isa na dawowa sun tabbatar da nuzul mahadi kuma hadisan dajjal sun tabbata a gurguje <clears throat> menene dajjal saboda mi saboda tatsunoyi na ta yawatawa wani sayin kuma in kai yadda da kai kai yadda kai dajjal ba nan take ba alhamdulillah yin sa'a ka ya kai da adisai sun tabbatar da dajjal ko amma sai a biyo ma wata hanya na nuna ma ga dajjal ya hito in ban kubanta ba shekara biyu da suka wuce ko shekara ma ɗaya akwai lokacin da aka yi tiyawa da wani ko kasit ko hoto wai an haihi wani da ijiya guda kuma an ce shi addajjal ko to da ka yadda haka nan baka sani ba aƙida ka ta warware duk saboda ku fahimci aƙida aƙida ba na aiki an ka sakamakon illa yadda da ka yadda da shirme to ka samu matsala ehe kamar yadda sai a yi ta ambata mana wasu a ce lokaci a ce an ta ambata irin da ko mahadi sai a kaza kaza wani abu wani abu wani abu sai a ce ai mahadina ko ko kaza kaza kaza kaza a ce ai isana to nan sai aka ce ai wai da jala bayar a ah, haiwanu wani yaro da ijiya guda tsakiyar kai ko ba haka ba to haka ta yaya tawa, hadda malamai da yawa abu ya daure musu kai har ba su iya karyatawa kai tsaye ce karyata da an haɗa ma ce karyata saboda ni saboda kawun mahadi ya bayyana akwai ka'idodi akwai ayoyi akwai wasu abubuwa kama wani ina magana da shi yace ina mun ka sani ko jibirar juma'a ran alkiyama da tashi yace yace ma Allah wata tashi da juma'a jin wanda ga juma'a ne ta wadda ka yi ba ga juma'a ta ba ba ga juma'a ta ga san gaibi ne ban san gaibi ba amma da ma akwai sharuɗa ko ana tashin duniya haka kaddar eh haka dai babu Isa bai bai bayyana ba Imamul Mahdi bai zo ba Dajjal bai zo ba rana ba ta daga yamma ba duk sai mu kare ta ga ake sun kwace ma ina mun ka sani ko jima ga ce ba ista ba ko ba haka ba ista ba amma ba ka hana mai mutuwa ko ba haka ba in dai mutu ran jima shikenan shi kiyama ta yi wanda suka ce wanda ba haushe ka ciya ko saboda haka mu kiyaye wani lokaci sai mun yadda da abu bayan mun yadda imanin mu yayi kyautatu amma saboda rashin karatun ko kuma yawan jahilci ko kuma rashin dai abubuwa ga sunan sai haka mutum yana aza abubuwa fi ghairi mawadi'iha sai zan yana da aƙida amma aƙida ta samu matsala ko ba haka ba ta yi tsatsa duk ta gwalmaɗe aƙidar ta amma ga duk ta gwalmaɗe ba ta kai shi inda an ka ta samma dajjal lalle dajjal akwai shi kuma lalle zai bayyana kamar yadda mun sallah sun yi ambata muna wani mai littafi yana cewa dajjal mutum na na farko dai ga bani adam ba aljanina ba kake tsammanin aljanina ko wata halitta dabbar daji ko wani abu mutum na daga banu adam illa dai illa halitta ce ta dan canza Allah ya shawaha shi shawwaha ya zance ya dan muna na halittar tashi kila fahimta tazo da wani muni ta daban sannan Allah dauke sarki sai bashi wasu kudurori ya hore wasu kudurori tani ta ya zama jaraba ga mutane kamar da ba iblisu shi ma an hore musu abuwa sai ya zan jaraba ga mutane ba eh iblis to abinda da an gare na karfi na irin sama su wasi na kaza na bacewa ba ha gan nami nami nami na rayar da shi har zuwa eh, yawmal qiyama ko ba haka ba duk gaba ɗai ni kudurat na Allah ba shi dumi don ya jarabta al'umma ko ba haka ba ehin don imani ko ko a harka addini sun aka a jarabta ka a gani to haka nan shi ma jal haka ne mutum na wanda Allah ba shi wasu kudurori da wasu abubuwa khariqul lil ada wanda sun ka saba ma al'ada ba don komi ba ikhtibaran wa imtihanan li imanin nasi a fahimci wannan magana kan dajjal yana daga cikin abubuwan da ka baka tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal bai bayyana sai ka ji ko ina an ban magana ta yi an ban magana don ba a duk sanda duk kaji ana jawabi ana magana kan dajjal to ba lokacin zai bayyana akwai dan saura sai kowa ya mance zai ya mance da dajjal dajjal zai bayyana haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe kaga daga cikin makamai gare mu na dakatar da ko dele ko ko alama na Allah ya kiyamu da dajjal game da zamu faɗi nan gaba kaɗan akwai yawan karatu kan hadisan dajjal ko ba haka ba yawan karatu ka hadisan dajjal suna kare daga fitinar dajjal a fahimci wannan sosai dajjal an fi sami suna ana mai lakabi da almasihu sun yi tarayya wajen isa alaihi salamu da ke aka ce masihu nasiha amma bai da muka ambata a wasu karatuttuka na cewa kalimar masihu an ka danganta ta ga annabi isa dukkanin alkhairin da kalimar ka ɗauka sai ka sashi a nan sannan kalimar tana ɗaukar sharruka da yawa ya an sashi ga dajjal duk sharrin da kalimar ka ɗauka sai ka raba shi nan kila an fahimci wannan annabi annabi isa alayhi salamu ya shahe ma duniya kafirci ya kawo musulunci a zamani ne ko to shi ko dajjal fa zai kokarin shahe musulunci ya kawo kahirci a madadi ne opposite din abin nan ko ba haka ba annabi isa kamar da aka ambata zai yawace duniya a ƙarshe sadda Allah da ya aiko shi ko ba haka ba da gyara to shi ku a lokacin kamun isan ya zo sai dajjal ya karaɗe duniya da banna ya zan masihu don ce ma almasih allazi yasihu fil ardi siyahatun fil ardi yawacewa ehe kama anna isa alaihi ya yasihu fi nashril alhuda wal ilm to wa kadhalika ya yasihu fi nashr ad-dalalati wal ghay kila fahimci wannan kama da Isa na yada harka kirki harka addini to dajjal haka wasu na cewa al-masih sumiya masihan li'anna ainahu mamsuhatu saboda an shahe mai ijiya guda ijiya guda gare shi yasa aka ce mamsuh ko kama da Isa ana ce mamsuh shi ma a wannan in ka ɗauki ta hanyar shafa saboda shi Isa duk wanda ya shafa ya bara'u wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillah da isa ya shafe ka kawarki daga nan masaha biyadihi to shi ko shedan ko ko in ce dajjal musiha ainuhu kila ta wajen shafa duk za zaka doka ta bada kalimar masaha in daga siyaha ne yawo in daga masahu ne in daga mine maimunin ta ta dajjal alkhairin ta ta isa alaihi salam wasu na ce an ce masa masih saboda mi saboda an rubuta ga kai ne ko ga goshi ne kafara ka fi irin kuma walam yumsah ba a shahita ba ko ba haka ba to ala kulli halin kalmomi da yawa annabi Isa dai ana ce mai almasihu sannan shi dajjal ana ce mai almasihu amma da fassarori daban-daban kalimar da an kai sani dajjal su jan'in ta dajjadila ko dajjalun an gane ba mun sallah sallan ya ce ku sani ubangijin ku ba mai ijiya guda bane amma dajjal ijiya guda gare saboda haka ko ya ce ubangiji na ka ku da shi dajjal an yi ta kokarin ayyana waɗanda a dajjal tun harko kar ku manta mun taɓa karatu ciya mun sallah sallan ibn shayyadin ya ɗan bashi matsala ko da ɗan hirgita shi ko da tsoro game game da shi saboda yana da wasu siffofi na dajjal to kuma ko da ya zan dajjal sai dai a ce mai dajjal ƙarami ko ko mu ce lokacin farko mun sallah sallan ba ai sabkan masa wahayi cikakke na ciya ai ba shi addajjal ba da farko zato na yayi kuma daga baya sai aka bayyana mai cewa akwai dajjal na ainihi din ina jin kisa game da ibnu sayyad ta gabata a karatunmu na bawda hadisan nan cikin muslim ba ambaci dajjal faro baro a cikin qur'ani ba shi yasa su jahamiya da mu'tazila da isru muhammadu abduhu yan zamani da jalalul da sauransu sun ka karyatar suka ce ai babu dajjal cikin qur'ani baro baro to wannan dai in dai gaskiya suka so ai amsa shikenan ai amsa akwai ta to ko babu shin qur'ani in hadisi yazo ya tabbatar ba shikenan ba wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ana cewa wani abu hasali ma duk wasu abubuwa da ka samu ai ba cikin qur'ani babban jigon addinin ma gaba da irin sallah azumi zakka hajji ai babu details na sallah azhar raka'a kaza isha'i raka'a kaza magriba raka'a cikin qur'ani ko ba haka ba ashe ku in ku annabi na faɗa ma wani abu daban wanda ba alqur'ani ba akan qa'idat ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ai dole kai da ko ba ambaci dajjal cikin qur'ani ba ko ba haka ba tunda hadisai mutawatire sun zo kaga kan nan nan haka wannan hujja ba hujja bace ballanta nama akwai wasu ayoyi da yawa waɗanda malamai sun ce ai suna magana kan dajjal ne akan mi akan ishara wata aya na cewa <clears throat> yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan ha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira karkashin wanda aya suka ce yawma ya'ti aya ayati rabbika aya ayati rabbika suka fassara ta da faɗat manzo sallallahu alaihi wasallam yace salasun idza kharajna lam yanfa nafsan imanuha abu uku idan suka bayyana ba wata rayuwa wadda imani ta zai amfane ta ran nan da ta imani bai amfaninta ha ah, to mi ayat ta ce ayat cewa ta yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ko kaga hadisin yace shi kuma salasun idza kharajna lam yanfa nafsan imanuha ko ba haka ba lam takun amanat min qablu ba duk hadisin gudana ba ko magana gudata ko to sai hadisin ya fassara muna in Sune can cikin aya an kai babu ayata rabbika ko ba hada ma ko guda ba ko mika ce nan kana kana ƙarya in dai baka da nassi to ga nassi sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne yace salasun idza kharajna lam yanfa nafsan imanuha lam takun amalan min qablu ad-dajjalu shi ka faɗi da kai ne wadabbatu wa shamsi min magharibiha annabi da kai ne sai fassara mana ayat a shi kaga ni da ma aikin sunna ba ta yi fassara abin da zo jumlaci a cikin qur'ani ba Yau wato ai gashi ayat faro faro in dai kana at-tafsiru bis sunna ka zo kan wannan ayat dole ka jawo ga hadisi kuma hadisi na ingantacce imamu tirmidhi ya shi daga abu hurairah radiyallahu anhu ya sa hashi malamai da sun sa hashi daga cikin hamma muhaddithul asari muhammad nasiruddin albani ya ce hadisi sahihin ko ba haka ba kaga kenan wannan shine fassarat waccan aya ba'du ayati rabbika kaga akwai dajjal akwai addabba sannan akwai tulu'u shamsi min magharibiha dajjal shi muka magana kai ne sannan dabba da ka fitowa za a faɗe ta a gaba sannan kuma hitowar rana a yammaci ko ba haka ba sannan Allah ɗaukin sarki Aya, a cikin Alƙur'ani hujja ta biyu a cikin Alƙur'ani ya ishara zuwa ga sabka annabi Isa alaihi salam ko don annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ɗaukin sarki lokacin na magana annabi Isa alaihi salam yace wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi ba annabi Isa alaihi salam haqiqa wa in din nan haqiqa ko saboda mi saboda illa ta zo ko ka kore ka ce babu wanda daga cikin ahlul kitabi face face la yu'minanna bihi zai imani da annabi Isa alayhi salamu qabla mautihi kamun mutuwar shi Isa ko kamun mutuwar shi mutumin mai imani a fahimta kamun mutuwar Isa lalle lalle babu wani ahlul kitabi sai ya imani da Isa kamun Isa ya mutu to mun san yanzu Isa kan bai mutu ba ko ba haka ba to Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ko ba haka ba Allah ya ce bar rafa'ahu Allah ilaihi a mun san kenan aqidar mutu sunna wal jama'a ko kuma ce aqidar musulmi gaba dai ko dan bid'a Isa bai mutu ba to ko in ko Isa an ce ahlul kitabi sai sun imani shi ka mun ya mutu ashe wannan askin ayoyin da ta nuna cewa Isa zai dawo ko ba haka ba eh Isa zai dawo ya sake tajdidi ahlul kitabi da awannan lokacin dole su yi imani da shi a matsayin annabi ba dan Allah ba in ko sun ka kiya su sheka lahira ko ba haka ba wanda ya imani ya imani wanda bai bai mutu sannan ko ba haka ba to da wannan sifat da Isa zai wa da ita ce ai ka tabbatar a cikin hadisai cewa zai kashe zai kashe dajjal hadisai sun tabbata Isa zai zo shi zai faɗa dajjal ya kashe dajjal ashe cikin magana cewa Isa zai dawo in kai da haka nan dole sai kai da aikin da zai zo zai yi ba sani ba ko mun gano daga cikin ayyukan da Isa zai dawo yayi Faɗa da kahirci na bauta masa da an kai da kashe dajjal yana ma cikin gaba ashe a lokaci guda in ka yadda da isa zai dawo to ka yadda akwai dajjal tunda shi zai toye, annabi isa zai zo kashe dajjal an fahimci wannan ko to aya ta nuna isa zai dawo da kuma da wasu adisai ga sun wasu ayoyi da wala ma da ribar maryama masalan har zuwa karshe mala ya fitar a gurguje dai tabbas akwai dajjal qur'ani ya ishara hadisi ya hito ƙwaro ya faɗi suna ne manzo sallallahu alaihi ya ambata dajjal ita ce babbar fitina wadda za ta biyo baya bayan ya wuce yace ita ce babbar fitina fitin za ta addabi mutane a rasawar za'ayi babban bala'i annabi sallallahu alaihi ya ce babu abin da tsoro akan ku kamar mi kamar dajjal a wani hadisi manzo sallallahu alaihi ya ce ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru min ad-dajjal tun halitta annabi adamu har zuwa alkiyama ta tashi ba wata halitta mai barazana hikina da bala'i kamar da jal halitta a matsayinta guda dai ta zo ta addai mutanen duniya ta hirgitar da su ta kada su tsaka mai wuya to babu kamar wanda ya kai da dajjal hadisin ya tabbata imam muslim ya rawaito shi saboda haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata jal da yawa hadisin abu nawas da su ga sunan dai duka ga sunan suna ta magana kan haka amma akwai wasu abubuwa masu bayyana kamun dajjal na ya faɗe su ina jan da yake ba kan karatun dajjal za mu yi ba kila in munasaba ta samu sai mu yi jal na musamman na wani karatu na musamman amma ina so kawai mu san wasu abubuwa don mu gyara kidan mu akwai wasu abubuwa da yawa za su bayyanu kabla jal. dole kamun dajjal dai sai an yi waɗannan abubuwa kamun jal dai tabbas sai vatican kwada paparoma sai ta kona hannun musulmi sai an ci Palestine sannan za ta bayyana kaga batun mu ce karan je mu ya ce ma da jali ya hito kaga ba ta taso ba kenan ko ba haka ba tun man sallah sallan ya ce za ku yaƙi duk tsibirin Laraba ku gama da ita to alhamdulillah wannan mun ga ya tabbata ko duk tsibirin Laraba kusan kenan yanzu da shi karkashin musulunci sannan mi sannan ce za ku yaƙi farisawa ku gama da su to farisawa ina ganin shi ma sun samu shiga duk da biyar ta mamaye farisa su ne yan iran kenan sannan ku ci ta yace sannan bayan haka sannan ku yaƙi rom ku canye ta koma karkashin su to wannan bata shigo hannu ba ko rom bata shigo hannu ba yace to bayan kun ci nasara kan romawa sannan dajjal hito ku faɗa da dajjal waɗannan a tartibi tartibi suke to kaga alhamdulillah jaziratul arab yanzu karkashin musulunci take gaba ɗaya ɗinta yana jin iran duk da abin da aka samu dai a ce wanda suke furtin islamiyya al ko ba haka ba ina dai magana dai Abubakar Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya yaƙe su ya dawo da su cikin musulunci ya fara bai iya ba Usman ya hawaye karasa masa duk da in wani abu ya shigo da ba ya shigo amma an cita ko ba haka ba abin ta rage muna Rome Vatican da kuma Dajjal ashe kenan Dajjal bai bayyana sai Rome ta faɗa hannu kila an fahimci wannan hadisin ya sake maimaituwa ta hanyar Mu'adh bin jabalin da sauran hadisan ga sunan sun yi ta maimaituwa a gurguji barin basu waɗannan duka akwai wasu abubuwa da yawa bancin waɗannan za su gabaci da jal daga cikinsu waɗanda za su gabaci da jal wanzu sallah sallan ya ce la ya da jal hatta yuzhila nasu an zikirihi dajjal bai bayyana sai mutane sun ba ambaton dajjal an mance da dajjal in ma an bayyana an ce dajjal ya bayyana dajjal sai wasu sun ce mi ad dajjal wata halitta babu wanda ya san shi to ina jin har yanzu muna da saura ko dan yanzu muna jin dajjal kun muna hudi ne dajjal annabi ya bayyana sifofi ne yace mai munin halitta na saboda mi saboda an haihe shi gwame gwame na kusan gwami ai ko wanda kahu ne suka ban suka yi bend haka sannan gashi ne murɗaɗɗen gashi gare kamar gashin irin waɗanga na irin gashin afirka ai hankuri don muna sannan mutum na mai jahari sannan mutum na mai ƙololin goshi goshi ya turo sannan mutum na wanda yake bai da ija guda sannan mutum na wanda yake an rubuta masa kan tsakiyar goshinsa kafin fa'un ra'un ka fa'ara sannan bai haihuwa shi wannan mutum Bai bai da ɗa bai da kowa aqim na la yalidu to cikin sifofin dajjal ina ne zai bayyana hadisi ya tabbata daga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ce inna dajjala ya kharuju min ardi bil mash min ardin bil mashriqi yuqalu laha khurasan yatbi'u aqwamun kana wujuhum al jan al mutraqa Abubakar As-Siddiq ya rawaito hadisi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal zai fita a gabas sai mu gane sai malamai suka ce lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ga magana Madina yake a kula ina ne gabas ga madina sai ga hina a cikin hadisi ya ce yuqal bi ardin yuqalu laha khurasan a kasar da aka ce ma khurasan yanzu in ka ɗauko map ka diba sai aga khurasan tana zo zo zo a farisa ko ku in ce ma sarahata yanzu tana cikin daular iran a lokacin nan daular farisa ga ta sannan daular khurasan tana gehe guda amma gwamnatin farisa ta hi karhin gwamnatin khurasan lokacin bature da ya abin da ya yi sai yi amalgamation ɗin gada ya muna kudanci da arewaci ko ba haka ba amalgamation ya haɗa Khurasan da Farisa yanzu suna cikin jamhuriyar Iraniya saboda haka Iran nan ne da jar zai fara bayyana man sallah sun ya sake kara muna kuru ya ce zai fita ne na shami wal Iraq tsakanin Syria da Iraki Syria da Iraki bayna Sham wal na wasu bin sam'ani ya rawaito wannan hadisi game da cewa dajjal shin wai dajjal tambaya ta gaba shin dajjal haihuwa ta za a yi lokacin sai lokacin ya a haihai ko ko an haihai already yanzu yana nan kissat jassasa ta karantar da mu cewa dajjal yana nan yanzu haka jassasa <clears throat> abinda ka bamu labarin jassasa amir ibn shurahil ash-sha'bi wani tabi'i na fiqatun yace wata rana na tambayi fatimatu bintu qais radiyallahu anha ce Fatima ke sahabiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ni wani labari wanda ki taba ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wani ya faɗa miki shi ba gabakin annabi ki ji shi hatan ga ki gashe na bada labari shi ne ka so yau shortcut ke ne ka so ko Ɗanye ne yanzu yanzu bai son dogon bai son sanadin nazilu ko ba haka ba eh al'aliya ka bida tace ko dakata yanzu ko zan baka labarin da ne ji gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana na dan mirmije ita ce wata rana dan mirmije ga wata dan zazzabin da ni na dan mirmije na fara jin karhi karhi ga jikina ina shawar hita ina cikin haka sai ni ji mai shiri na shaida cikin garin Madina yana cewa kowa ya ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a idan wanda mun ka al'adan ta kasar na a ce to kowa da kowa sarki na na kira ko ba haka ba tace ko sai sai ta nace to lalle to ni ma sai na ji yau ko da mun ka tafi cikin masallaci manzo sallallahu alaihi gashi yayi sahu ya sa an yi sahun mata da sahun maza sai ni shiga cikin sahun mata ni zauna in ji mata bintu Qais annabi sallallahu alaihi wasallam zauna kan bisa minbari yana ta mutane na yana jin mutane na shigowa na zauna a shigo a zauna a shigo a zauna annabi na murmushi yana dariya alama kamar wani abu mai jin daɗi sai da ya bari kowa ya samu wurin zamani an yi ce sai ce a tadawuna lima jama'atukum kun san dan mi ni tara ku qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da manzo ne dai kawai suka sani an gane ba wannan Allahu wa rasuluhu alam ana da haka lokacin da manzo Allah yana raye amma yanzu sai ka ce Allahu alam ko ba haka ba a sawa rasuluhu tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu qala sai manzo Allah ce inni wallahi ma jama'atukum li raghabatin wala li rahaba ban tara ku ba wai dun wata ganima ta samu ko wata kyauta ko wata sadaka ku to a raba muku sannan ba yaki za ba ba yaƙi za lali rahabatin wa lali rahabatin ba kwaɗayi na tara ko ba tsoro na ba ba yaƙi na ba taho a raba ba walakin jama'atukum na ba na tara kuna li na tamiman addariya saboda ga tamimu dari kana rajulan nasraniyan kun san da wuri mutum na wanda yake nasaba nasari faja'a fa baya ya zo kun san ya musulunta wa aslama faja'a fa baya wa aslama ya zo yayi mu baya ya musulunta to wa haddasani hadisan yanzu ya bani wani labari wa faqal ladhi kuntu uhaddithukum yayi daidai da abin garin da ka baku labari game da wa alil masih dajjal shi yasa kawai na sha fada muku na sha fada muku to dajjal in eh, tamimu dari ya bani labarin shi na nika so ku zo ku ji labarin tamimu dai bai na nika bada labarin ga to gashi yanzu ya zo ya bada labari yace mi haddasani eh malama hadisi kenan suka ce harkar mu duk gado ta haddathani annahu rakiba fi safinatin bahariyatin ga batamimu dariya ba da labari ya ce ya shiga cikin wani jirgin ruwa ma'a 30 rajulan min lakhamin wa juzamin tare da mutum talatin yan kabilar lakham da kalibi kabilar juzam kabiloli na manyan manya ta cikin larabawa cikin bisa su 30 fala iba bihimul mawju shaharan fil bahari shikenan sai sun kabace suna tiya tsakiyar teku sai a taguwar ruwa sai ta kaɗa musu jirgi sun ka ɓace ma hanya sun ka yi tahiyar wata guda ba san inda sun kai ba wata guda hatta arfa'u ila jaziratin fil bahari suna cikin haka sai kwatsam sai sun ka fada cikin ruwa sun ka fada kan wani tsibiri kan tsibiri tsakiyar ruwa ehin suka hada fil bahari hatta magharabi shamsi suna nan ciki suna nan ciki har zuwa yammaci har zuwa rana ta fadi fajalasu fi aqrabi safina sun kaga haka nan sun kada kusa ga jirgin ruwan suna zaune فدخلوا الجزيرة فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلا suka tsallaku suka fito daga cikin jirgin su na ruwa sun ka taka bisa tsibiri suna hawan tsibiri din sai ga wata dabba ta ruwa dabatun ahalab wata dabba duk gashi na ahalab duk jikinta gashi na la daruna ma qubuluhu min duburihi min kasarati sha'ri dabba ga ba su gane kanta ba su gane kahunta saboda ni saboda yawan gashi mulmula ɗaya ta kai qalu wailaki ma anti suka ce wani ya tabbata gare ke cewa ga halitta mi ce ce ke faqalat anal jassasa tace ni al jassasa ni dabbar da aka ce mu al jassasa qalu wa man jassasa sun ka ce ni al jassasa kuma wanga suna da mun ka taba ji ne qalat sai tace ayyuhal qaum ku mutane ba magana nake mi dakko ba ba tambaye tambaye ba in taliku ila hadha rajulu fi daili ku ƙara tahiya bisa tsibirin ga akwai wani ɗakin ibada na nan ko a ce bukka ku tafi addairi bukka kuma musamman yana shirayin. an san shirayin da turanci ko yau wanda aka sa kila gunki ciki ko wani abu yau dan wanda aka shiga akwai bukka na nan ku shiga akwai wani mutum ciki fa innahu ila khabarikum bil ashwaqi shi yana kwadan ya samu irin ku ya je labarin ku ku ji nashi irin ku ya kamada bai samu ba ku shiga ni ban ci muku komai kala sai ta yi dariya ce falon ma sammat lana rajulan da ta ce mana akwai wani mutum cewa da ta yi rajulun sai muka ji a to yanzu mun samu mutum irin mu ko rajulun an ka ehe farik na ha sai muka ji tsoron ta ma cikin dajin ga cikin wagga halitta akwai mutum mun kai tsoron an ta kuna shaidana ko dai shaidanta saboda haka fan tsalak na sara'an da gudu mun ka wuce ta muna gudu hatta da khallar daira muka zo muka shiga wannan shirayin wannan dan bukkat fa idza fihi a'azamu insanin ra'aynahu qat muna shiga duk inda mutun mutun da wanga mutun dan adam yace to mu taba ganin katon mutun irin wannan ba a'azamu insanin ra'aynahu shi yake kowane mutun girma wanda muka gani khalaqa wajen halitta wa ashuddahu saqan sannan kuma an ɗaɗɗaure shi an ɗaɗɗaure shi ban taɓa ganin wanda aka ɗaure ba kamar wannan abin da sarƙoƙi da komi da ƙawahu da hannuwa da ko'ina an ɗaɗɗaure shi majamu'atan ya dahu ila unqihi an tara hannuwa ne da kai ne duk an ɗaure zuwa waya ne duk an ɗaure ai mai tukku bajal ma baina rukubatayhi ila ka'abaihi bil hadidi ehen da guwayensa har zuwa a idon sawunsa duk karahawa na an samu mi an samu ƴan kawa na karhi an daddaure shi fa kullu mun ka ce wai ka man anta ma anta ya tabbata gare ka kai awwa ehe kalima yan ka ce wai ka irin wanda bahaushe ka cewa in ya ji tsoro me ka cewa wayo ni Allah ko ba haka ba shi na Wai wailaka amma malamin mu suna ce musu ce ya tabbata gare ka amma in ka yi ta larabci in ka abin ga ya an ka ce wailaka wani lokaci in dai ba ma guje na ko ba haka ba ya ce wailaka to ce wa yomu Allah irin wannan ya ce wa yomu Allah wani na wanga qala qad qadartum ala khabari fa akhbaruni ni ma antum sai mutumin da ya ce to ku dakata tun da dai hakkun gano ne ku yanzu ai kun ga magani na kun ganni ku nika son yanzu in san ku aswa kalu sai sun ka bashi labari sai an kama shi labarin mutane na larabawa ne mun ka shiga jirgi jirgi ya kada mu cikin nan kaza kaza kaza mun ka bace har mun ka kawo wadan tsibiri kaji kaji kaji mun ka yi to cikin jirgin mu mun hado tsibirin ga mun ka ga wata halitta mai kama da kaza da kaza muka ce mata kaza ta ce mu shigo nan wajen ka kana da labari kuma ma mun muna son labarin ka shi yasa mun ka taho to sai ce to madalla yace tambayar zai muku akhbiruni an nakhli bisan ku bani labari shin da garin bisan suna nan bisan kamar da mai ya yace wata wani katon birni na yanzu yanzu magana da aka yana cikin yankin Jordan wuri na ya ce ita Jordan ce wuri na wanda yake da binnai suna da yawa wurin ko baka noma ba iccen da binnai ga sunan Ya ce ya itacen da binnan na bisan ƙulla mun kace an ayi sha'anin kabiru itacen bisan da ka tambaya da benan bisan ni kaka son mu ce kamar ni ni haka tambaya game da su qala fa yace abinda ka tambaye ku an ha hal yusmiru itatuwan suna yaya har yanzu kulna na muka ce kware da gaskuna yaya kala amma innahu yushiku Allah tasmiru kada ya rage su bai yaya kada ya rage su bai yaya don barin yayan su shi alama hitowa ce suna yaya yanzu ban hitowa yanzu ba amma sun sun kusan barin yaya tambaya ta biyu in shi shi dajjal din ko in shi wanga mutuni ne an buharati tabariya ku bani labarin gulbin tafkin tabariya tabariya sun ce yanzu yana a gefen sham alƙarya ce cikin sham siriya a yanzu gehen gulbin gada aka ce mataccen gulbi albaharul mayyit wanda larabci aka ce mai ba eh yawa dead sea to dabariya tana nan ita ɗan ɗan leza ta yi daggare ta ɗan hito wannan sai ta yi wannan lezat ruwan na ɗan ta ta nan to ɗabariya ɗin tana nan har yanzu ta ce kuma labari game da ita suka ce ni haka tambaya game da ita sai ce abin da ka tambaya tana da ruwa har yanzu ana ɗan ruwan na, yawo na tafiya cikin wurin suka ce eh kwarai da yawa ma sai ce to sun yi kusa su kafi sun yi kusa su kafi sai ce to kuma labari akwai wani rijiya ainu zugur ainu zugur ita ma tana nan cikin shams ko syria ku ban labari game da ita ita ma ya take suka ce mi haka tambaya ita kuma sai ce tana ba ruwan tana nan ko ku hayan ta kafe sai ce suna nan har yanzu sai ce sun yi kusa su kafe sai ce ku bani wani labari yanzu bari tambaye ku wani abu akwai wani annabin larabawa annabina nabil ummiyina annabina na larabawa ma fa'ala ni Allah labari ne ku ba labari ne sai sun ka ce mai to yanzu dai abin da ake ciki ya dai bayyana ya yi zama makka har shekara goma sha uku kuma yanzu ma abin da ake ciki ya ban makka ya hijira ya koma wani gari da aka ce mayastri yanzu haka nan yake kuma yana can dai yana wa'azi yana cewa shi annabi na sai ce yayayi da larabawa mi an labari ne game da yan uwa game da larabawa suka ce a ah, labarin mutumin na ai abin ban mamaki don kulluncin nasara ya kai larabawa ma da ka sani duk yarin jaye su yanzu duniya ya hari sai ce musu karkan lak zalika an yi haka ya gama laraba duniya ka hari kulla na mun kace tabbas sai yace amma in kan in zaka khairul lahum an yuti'uhu wa inni mukhbirukum an yace kai to injin larabawan da sun bi shi ya ce to wasu na biya wasu ba su biya ce to amma bari faɗa muku wani abu wallahi kukan in kun ka koma kun samu koma ku wallahi ku bi shi ku bi shi wallahi don da mutanen duniya sun sani da Allah su bi shi alheri shi wallahi alheri amma wannan dai abin da faɗa muku ni bari ku san ba ku tambani awa ba suka ce i lalle fa yace to ku saurara wa inni mukhbirukum anni ku bari in ba ku labarin kaina ni awa ta kwana inni anal masihu ni an masihu wa inni an yi udana khuruji ni an masihu nan da kuka ji da ko to an yi kusa kusa a bani dama in hito fa akharuju in hito fa asiru fil ardi in yawata duniya fala ada'u qaryatan illa habattuha ban barin wani gari ko mi kankantar garin karami da babba sai na shagai fi arba'ina lailatan cikin dare 40 zan ina yawo dare 40 na cucucu gaira makkata wal madina garin da ɗaya abban shiga makka da madina amma babu garin da ban shiga fahuma muharramatani ka an hana min shiga haramun nagara fahuma muharramatani alayhi kiltahuma kullama arat yace da masu ma da nayi niyyat an adkhula wahidatan minha minhuma in shiga wanda daga cikin su ni malakun mala'iki zangani da his saifu falta hannu ne ga takobi tsarara shi zangani ya sudduni an ha shi zai koran amma in ba nan ba to babu inda ban shiga to nan waka ba mu labari annabi ko waka ruwaito wa Fatima bintu Kaisin ko tana ba Amir ibn bil ko to nan ta ce yanzu shur'amir ibn shurhabil ya ce sun makalat fadima bintu qais ya tace annabi da ya kawo ringa inji fadima ta ce sun makala sallallahu sallam wata ana bai mihi saratihi sai <laughs> ya ji tsoro ko <laughs> ya ji tsoro sai annabi sallallahu sallam <laughs> sai annabi sallallahu sallam ta ce ni fadima yana daga sanda ta yi akan mimbai da ya kawo daidai wurin ga yace hadhihi tayyiba hadhihi tayyiba hadhihi tayyiba wannan ita ce tsalkakakken gari wannan ita ce tsalkakakken gari wannan ita ce tsalkakakken gari ya'ani almadina yace ala hal kuntu haddathukum zalika ban ta baku labarin gaba suka ce lalle ka ba mu labarin na cewa dajjal bai shiga madina to gashi dajjal da kai ne ya wadi mutane suka ce awo manzo sallallahu alaihi yace wallahi innahu qad a'jabani hadithu tamim labarin tamim ya kayatar da ni annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu yayi daidai abin da nika bako labari game da dajjal wa anil madinati wa makkah yayi daidai abin da nika bako labari game da dajjal bai shiga madina bai shiga makkah yayi daidai sannan yayi daidai ala innahu kusaurara shi dajjal din ga yanzu haka fi bahari sham yana gulbin ga yana cikin gulbin sham aw baharil yamani ko ko gulbin yaman la bal min qibal al mashriq annabi ce kai ku dakata kun ga gabas gabas din ga nan na yake min qibal al mashriqi min qibal al mashriqi wa aw ma bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka nunin bil mashriqi qalat fadima tace fa hafistu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahih muslim ya rawaito wannan hadisi juz'i na hudu nan ba shafi suka sa ba nan ba hadisi ba ala kulli halin wannan hadisin shine hadisin jassasa mai ta'aliki ya bada yace to inda yake nuna cewa sharq sharq sharq a Madina yanka auna sai ga wuri na wanda a tsakanin Iraq da Iran ba wani wuri na ba illa Khurasan kila an fahimci wannan sannan ya kawo kissat Bermud Triangle ce ba ita ce ba wadda mutane suka ɗauka ita addajjal ko ce ba wannan ba wannan illa inda kace mata ita ce headquarter capital ta shi dan iblisu to wannan kila kace haka nan amma ba ita ce ta mi ba ba ita ce ta ta wannan ba daga cikin yace kamun da jale bayyana akwai wasu irhasatu wanda an ambata su bari suna da yawa kuma daga cikin yace laraba za su karantu za a yi ta faɗan duniya ko ina ka ji ya kukka sun kacame ina jin mu yanzu mu hara ganin wannan al'amari ko ba haka ba yace karancin ruwa zai bayyana da ƙarancin shuka za ta bayyana da yawan fitintinu kashi kullum sai kaji an ce an mutu kullum sahiya ta Allah dut da kuma sai an samu yan ƙarya annabtaka sun kawo bayyana su yi ta bayyana na ƙarshen su shine dajjal zai fito da ƙaryar cewa shi annabi na yaya dajjal zai fito hadisi ya bayyana muna dajjal yana fitowa lokacin da ya hasala idan ya hasala ranar da zai fito ranar nan zai hasala ne ya burtuka ya kama cika ya kama cika ya kama cika ya kama cika cikar da ya kai sarkoki su kama kakkacewa ranar zai bayyana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar radiyallahu an wata rana ya gamu da ibn sayyadin suna cikin magana sai husatar da ibn sayyadin cika tetan dajjalin banza sai ibn dajjal sai ibn sayyadin ya hasala ya hasala sai ya kama cika ya kama cika ya kama cika sai da ya cika hanya sai ibn abdullahi bin umar sai ya tsoro sai ya gudu yana zuwa ashe labari ya kai ga ya kai ga uwa ta hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam tace na ji an ce ka taba ibn sayyad ko har ya kama cika ko wallahi ka bar taba shi mutumin da ko annabi na ganin kila dajjal na kar ka tono ka tono muna bala'i kai bari in faɗa ma annabi ya ce sadda dajjal zai bayyana sadda ya hasala in ya hasala sannan zai bayyana kuma hasala shi tana zaton dajjal <laughs> suratu fil ardi sauri ne a cikin ƙasa manzo sallallahu alaihi hadisi ingantacce ya ce ni ya ce an tambaye shi yaya saurin dajjal yake yace kal ghaisi istadabaratu rih kamar ruwa ne lokacin da hadari ya taso hadarin da iska ya koro shi wanda hadari kasa yana gudu ko 100 km per hour ko ko da kila ma haka nan ehen akwai masu aunan gudun iska suna auna hakan akwai wanda yake yana tafiyar kilomita 100 a awa daya akwai mai tafiyar kilomita 200 irin iskan gada aka yi na kasashen turawa daga suna ta aunawa cikin kila awa guda zai ce kilomita 200 ko 300 to irin haka nan dajjal ka tafiya cikin kasa man sallah sallah ya ba mu labari ya ce dajjal yana fitowa lokacin da addini ya zallalatacce an kare na addini lokacin da ilimi babu ilimi jahilci ya yawaita ya yi kwana arba'in cikin ƙasa amma kwana arba'in ɗin ga kwanan harko tsawoni tsawon shekara guda shekara guda sannan kwana na biyu ne na biyu tsawoni tsawon wata guda sannan yini na uku tsawoni tsawon sati guda sauran yinnai ne kamar yinnan ko ɗanga in ji annabi sallallahu sallah suka ce ya rasulullahi to in ko ya zama yini ne na farko Allah zai ja shi ya yi tsawon shekara guda to yanzu shekara gudan nan yini guda na rana bata faɗi ba shekara guda to ya za mu yi sallolinmu sallah ni ta ishe mu sallah biyar kila fahimta mun sallah sai ce ina sallah ni ka isa ku shekara guda ya za mu yace faqad rulaha ku yi takadiri takadiri akai wannan hadisi da shi su malaman zamanin mu kamar irin su bin Baz rahimahullah su usaimin su waɗanda yake su zamani ya kawo su sun ga koko tambayi sun zo musu na wani yanki na duniya inda aka wata shidda ba rana ko ku a yi wata shidda ba dare ko ba haka ba ko ku in canza hausa in ce wata shidda cikin dare wata shidda cikin rana zongor ko ba haka ba tambayoyin da ka cin masu binu ba da ke zuna ta nan aka ce ya za su yi sallah ko ba haka ba kullum rana in ta hito ba ta faɗuwa sai wata shidda sai ce su yi aiki da hadisan dajjal shi ke nan hadisan dajjal ya aka aiki da hadisan dajjal shi ke nan awai za ka yi sahi sai ka auna da sadda ka yi sallah ko wace sallah kila a ce kwatsam Allah ya tsare mu dai mu ina ganin kila alhamdulillah kila lokacin da jala bai bayyana ba ba zai bayyana ba kila Allah dai ya tsare mu amma kana jin kwaram tabbacin bayyana dajjal yayi last sallah da kai ne ita zaka fara lisahi ba mu san ko wace sallah zaka ita Allah kamun ya bayyana immediate sallah daga ita sai shedan dajjalin bayyana ita aka lisafi bari in dun fayyace ayin bari doki magariba a ce kana kare magariba Allah ya tsare sai aka ce dajjal <laughs> misali ko to tsakanin da rana zuwa sallar subahin awa goma sha ɗaya na awa goma sha ɗaya saboda haka in kana sallar ƙarhe bakwai sallar magariba ka magana bakwai daidai ko ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar goma ko shidda sai ka yi sallah awa goma kun gane awa goma sha ɗaya ko ƙarye shidda sai ka yi sallah ba an shi muka yi ba yanzu lokutan sallah mu na ƙarye na wana ko kamun shidda kaɗan ko bayan shidda kaɗan ko shidda da ka kira tsakanin haɗawar rana zuwa lokacin sallah da ka kirga awa goma sha ɗaya subahin ta yi ta kowace ƙasa sai ka su subahin an fahimci wannan ko tsakanin magariba awa da zuwa zuwa suba awa goma sha biyu ko tsakanin subahin ba ita kai ba yanzu zuwa azhar awa biyar sai ka ce shidda kai sallah ko sai ka ce bakwai takwas tara goma sha ɗai ko awa biyar ko sha biyu zawali yayi ko ba haka ba ba ba'da zawali lokacin azhar yayi saboda haka awa ta biyar da ta shidda ta yi to lokacin azhar yayi in kai azhar da ka azza tsakanin azhar da la'asar awa uku ba sani ko kun gane awa uku na da ka azhar kaddara ka azhar karfe daya to da ka ce biyu uku hudu ko ba haka ba sai ka tashi kai la'asar tsakanin la'asar da magariba shi ma awa uku in ka yi sallar la'asar hudu da ka ce biyar shidda bakwai magariba ta yi ko to sai ka ce tsakanin magariba da subahin awa goma sha ɗaya tsakanin subahin da azhar awa shida tsakanin azhar da la'asar awa uku tsakanin la'asar da magariba awa uku ko to sallah awayi akai da an awa ta yi ga rana katankar sai ka ce tashi mu isha'i ko ba ka ba shi kenan a tashi a isha'i a tashi a yi magariba a tashi ga rana katankar fa saboda ni saboda shekara guda za a yi haka kaga alamar dajjal wata alama kenan ko su waɗanga shaidanu daga ka ana ce musu dajjal akwai wanda an ka wuce 24 hours rana bata ke ta zagayo ba akwai wanda an kai an ka wuce awa goma sha ɗaya sha biyu kace ma rana bata waɗe ba ko ba haka ba mun daɗe muna jin a ce jar kama a shi da ija guda ki da dajjal na mu kwan mu yi ne mu kwan mu yi na rana lallahi a ko ba haka ba alama za ka ga wasu shekara guda za yi kai ba kanka za ka gane cewa jal ta ba sai ma faɗa ma ba kila Allah sa mu gane ko haka ina ganin lokaci zai tahe ba eh, mu ci lokaci da yawa ko ina da yadda zal dai ka sai ina sai madina ya bai shiga fitinar dajjal yana da wuta yana da aljanna ta ganin idanu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wuta yana da yana da aljanna ta ganin ido idan ya kada ya ce ka boka ce mai Allah ko ka ce mai wani ko ka bauta mai kakka bauta mai yayi barazuma da wuta eh hanzari da wutar ita ce aljannarka shi kuma waɗanda sun ka bauta mai suka yi mai da'a suka ɗaukai ubangiji suka hada yasa su aljanna ita a wuta. kuma shikenan da sun shiga shikenan dan nan yana da kudurorin da Allah hore mai zai sa sama ta yi ruwa ta yi ya ce tsiri ya hito yanzu kuma ya hito yanzu zai ce a kama wani kangarare wanda bai da shi ba ya sa zarto ya raba shi rabi biyu falgacin ga ya faɗa gehin nan wanga ya faɗa gehin nan ya bi tsakiya ya wuce don ya ƙara tabbata muku ya ragu ko ba haka ba ya bi ya wuce ya dawo ya ce tashi haɗe kuma ya tashi ya haɗe sai dai mi sai dai wanga dama wanda ya kangare maina musulmi na mai imani ya ce ni kace yanzu ya ce na ƙara yadda cewa kai ne dajjal don gashi na gani haka annabi ya ce dajjal zai yi wanga shi ƙara tabbata min dajjal kake to kai kokari ka zan ɗaya daga cikin waɗannan mummunai, in Allah kai ka wannan ranar ba a fata amma ko <laughs> manzo sallallahu alaihi ya ambata dajjal da wasu abubuwa da yawa suwa za su fara biyar jal'i da ya bayyana su ce annabin mu Allah mu annabin mu mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbihan asfihan gari na a cikin iran kila in ba kum ba kun san kum ta iran kila asfihan ko da yake kum kawai siyasa ta mai ce ta kila a babban gari da ita da saharan kasashen iran siyasan kina amma asfihan a yanka da asali da irin ya zama zama zama ancient city city da ya zama tsuwa da asali da ilimi to za a ce asfihan mun sallah sai ya ce a garin asfihan za a samu yahudawa dubu saba'in duka suna da ɗayalisa annabi ya kwaɗi da kai ne ɗayalisa a ka zabban mamaki kai annabi annabi na annabi annabi na zabban mamaki ɗayalisa jam'u ɗailasan ɗailasan ɗin nan bai da fassara guda illa alkibbobin ga da ayatullahi kasawa kusan ayatullahi na irin ko waɗannan ɗaya nan alkibban nan da in ka hawa nan muƙami na ayatullahi a baka kana cikin yanzu mai faɗi ba a musu ko ba haka ba da ka kai hujjatullahi da ka fara kai kamun ka kai ayatullahi to sai a wannan alkibbat wanda wato haka take kamar shaida cewa kai ka kai kamar ka ga graduation an baka ga yan malfa ta yan nan ta university ko ba haka ba eh eh irin kana na yan huda ko masu cross to da an baka ita kaga an ka baka ita an ka baka hula na ana bukin za a yaye ko ko yanzu akwai mai musun kai ƙara university kaga ba mai musu ko to ita ma wannan dayalisa din nan ita aka ba duk wanda ya hau martabat hujjatullahi ko ayatullahi lahi a annabi sallallahu ya ce ba yahude dubu saba'in dukansu waɗanda sun ka kai su sa ɗaya ne sa masu wannan su za su bayar wa dajjal su su su biyar dajjal wannan kuma shi ƙara in ka ƙara ba mu tsawaita ga magana da nan shi ƙara tabbata ma shi an ci yahudanci na ya ƙara alaƙantan ma da shi an ci da yahudanci ya ƙara tabbatan ma maganan nan ba tatsuniya ta ba cewa abdullahi ibn saba'in al-yahudi ya azata saboda raya yahudanci ya aza shi'a ko ba haka ba to zuriya shi'awa waɗanda kuma masu zaune da su yahudawa to su a farkon waɗanda su bi dajjal kuma manzo sallafi an bata su ya ce dubu saba'in dubu saba'in hadisin muslim na hadisin muslim ba ma na ibn abin duniya ba bale ka ce baka san shi ba ko ba haka ba hadisin muslim saboda haka kaga kai tsaye ka ce shi aka huta ko ba haka ba mun sallah sallah ya fara faɗin su to ga hina abubuwan da yawa sannan gurub na biyu masu biyar su kafirai da munafukai wanda manzo sallah sallah ya abace su sannan gurub na uku masu biyar da jal sannan jahilan larabawa ko jahilan musulmi sannan gurub na uku na hudu na ɗaya yahudawa na biyu kahere waɗanda ba yahudawan ba yawa irin waɗannan kahirai na na na ga sunan dai kowa na ganin su sannan munafikai ko sannan jahilan musulmi sai Allah sarki ba kai san Allah Allah na son mutane ka san yanzu wani ko wali bai sani ba ko in ka zo masallaci ka tafka tutu sai ya ce ma wali ina kun ka sani abin da ya gani kila ya ga wani abu ko ba haka ba eh ba ba da haka sun kamar sai wali ba da ya boli cikin masallaci sun kace ko rabbe shi kowa da ya gani yana gani abin da ba ku gani ko ba haka ba eh ka san wani dan shi ya rungu mata wani sai wani ce kake ga mata sai wani ce mai ina ka sani ko abin da ya gani ya ga wani abu ko ba haka ba <laughs> yace to ya ga wani abu ai rungumani ko ba haka ba <laughs> in ya ga wani abu ni zai runguma ko ba haka ba ita ba eh yau babu wani abin da ya gani kawai shi dan na ya gani ko Allah ya kiyashe mu sannan ɗabaka ta uku mata su za su bi dajjal mata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce rawahu imamu ahmad muhammad nasruddin albani ya ce hadisin hasanun ya ce mi mazu sallallahu alaihi ya ce daga cikin waɗanda za su biyar dajjal mata sai an samu mutum mai kishi mutum mutumin kirki yawa uwata ya tara uwata ya ta da uwata da mata ta da iya ne da sauransu mata ya yi musu gwango har ya ce zan hita ko na mutu ko wanga dajjal ya kashe ni ka don Allah ka kubi shi da janna su ce to shi kenan yana hita su zo leƙa su ce bawan Allah da jal bawan Allah ko ba haka ba ko da yaka tahowa yana kuka in ji annabi sallallahu yana kawo mata yana tura kowa sai ya daure ya kama uwa ce ya daure don kar ta hita ya kama mata ce ya daure ya kama kauna ce don kas ba su yadda da magana ce kakku ta sai sun tahi sai ya kama su ya daure mata ka san ko mata yanzu sun yi zuwa wajen boka ya aiko? to mata zama ne kwana arba'in babban abin da kila ya kamata mu ruhe da shi mi ka tsirar da mutum daga dajjal ko ba haka ba babban abin da ka tsirar da shi daga mutum dajjal manzo sallar-sallar, ya ambata ya ce neman agaji daga Allah kyautata tauhidi aqida ka ta zan na farko ka san wa'ad dajjal ka kyautata addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya baku ya baku sifa Allah yace inna inna rabbuk inna rabbakum laysa bi'awa ashe daga wannan ibn qayyim da zai ya kamata mu san Ubangijin mu. ko ba haka ba Allah yana da hannu Allah yana da kaza Allah yana da kaza Allah yana da huska Allah yana da kaza dun mu gano da dajjal ko tana annabi ya hada mana dajjal sai ce to ubangijin ku ba ija guda gare ba Allah biyu gare ko eh eh Allah ija biyu gare faɗa mu kowa yawwa dajjal kuwa ijiya guda gare kaga tun farko ka samu farki ko ba haka ba saboda haka malam yace abu na farko karatun tauhidi ka san siffofin Allah da sunaye ne tun yanzu ka bambanta dajjal da wanda ba dajjal ba abu na biyu shine me shine karatun addu'a tsagi da aka karantawa karshen tahiya in kai tahiya aka yi salati ai wannan isti'ala Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil masihid dajjal kullun karan ka ko nan abu na gaba hadisi muslim ya kawo hadisi mun sallah sallan ya ce ko karance ko har da ce ayoyi goma na farkon suratu kafin Allah na tsar da shi daga dajjal to kai kokari ka har da ce su tare da kai imani da su ko ba haka ba kakkana yi kana warware abin da kai ko ba haka ba eh kana bacin kahirci kana aikin kahirci yawwa ka san mutum ka ce Allah tsare da kahirci amma kuma ga ga boka kusa ga boka ko ba haka ba mhm. an ce wani wani wani kusa ga boka ana ga ga gaboka an kama dal an kama abinda da aka yi sai aka shi tare da addu'a sai ce ce ubangiji Allah kare mu da kahirci sai buka ce a ka dai ba faɗin wannan faɗi dai wata shi in kahirci ka gama shi <laughs> yau faɗi dai wata Allah dai shi baka ka amma kahirci ka gama mhm. to sannan kuma ana karanta abu sa'id al-khudri shi kuwa kawo hadisin cewa ana karance suratul kafi gaba ɗaya ɗinta sannan abu na gaba in Allah baka dama ka koma makka da madina kalma yan kenan ko yawwa don bai shiga makka bai shiga madina in sun bakka ka shiga ko ba haka ba sannan abu na gaba kiyaye dukan abin da ya dace a kiyaye na addini abin da yawa kila barin tsaya nan insha Allah da yake ma lokacin ya cika saboda haka sannan an ka bijiro da yawan hadisan da suka zo hadisai duk sun zo na hadisan dajjal mutawatirai tawaturun ma'anawi na manganu da dama kan dajjal wata rana manzo sallah sun yi ambaci dajjal bai shiga makka da madina a hadisin shi zai ambata wata rana ya ambata cewa zai bayyana a mashriq ana iran kenan khurasan wata rana zai ambata cewa yahudu dubu sabin za su bi shi a wani hadisi can daban wata rana gashi ya ambaci hadisin tamimu dari na jassasa wata rana wata rana wata rana malam suka ce in ka hada sai ka samu ashe magana kan dajjal magana kan dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma ta zo hadisi mutawatirai akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan kurkusa hadisin mai riyadu salihin ya dan dauko shi ya kawo cikin riyadu salihin manzo sallallahu alaihi wasallam in ji sahabin na yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ni tun da sahe ya kai muna kawaz ya kai muna wa'azi ya kai muna har azhar azhar sai mun ka tashi aka yi sallah aka da aka dora har la'asar la'asar ta yi muka tashi muka yi muka yi sallar asar muka da muka dora aka yi hamme har magariba mun sallar sai dai rami yana ba mu labarin dajjal ce kai wallahi da yana ba da labarin dajjal wata rana daga murya wani sa'in sai mu ja dan sassata murya sai wani mu ya waiga shi wai ko ya hito ko annabi sassata murya da ya shi ya gani ya dan sassata murya annabi don ya ce babu wani abin da kai muku tsoro kamar dajjal babu wata fitina da kai muku tsoro kamar dajjal da wani ji tsoro ya ce ya rasulullahi yanzu an ka tajaddal ya bayyana ce haba kai ku iya bayyana yanzu fa ana hajijuhu ai bai ko bayyana yanzu a inda ya bayyana yanzu ko kawai kowa ta yi ta kwana ni na isai na isai fa ana hajijuhu ni da shi za mu kwama babu ruwanku kai matsala ba lokaci na zai bayyana ba shi an matsala shi an matsala saboda haka in ya bayyana fa kullu insanin hajiju nafsihi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa kullu insanin hajiju nafsihi saboda kowa san ta yi kenan ko ba haka ba kuma ba ka tserewa saboda haka ba abin da ka kiyaye kada sai waɗancan da mun ka ambata imani tsarkakakke sani a tafhidi tsarkakakke bota ma Allah daidai karatun Qur'ani daga ciki har da ce suratul baq suratul kahfin har da ce aya goma da dai sauran duk abin da sun ka tabbata a wannan ta insha Allah shi yasa mala yace mu duba wa nuqirru bi khuruji ad-dajjali to Allah da wanda ya ga hadisi bai san akwai dajjal ba in dai ka karanta waɗanga hadisai kai kafin akwai dajjal batun dajjal wai da wanda ka tuwa ya ce mai wai akwai kasa akwai wanda ya ce bush na hashi yar dajjal wai bush bush senior wanda ya yaƙi saddam ya yaƙi iraki harko an kashe shi yar dajjal sannan aka zo aka yi september 11 bush junior ya tashi yana yaƙon yaƙin usama bin laden a kowace da ya suka yi ta rubuce rubuce wai shi dajjal ko ba haka ba ya wuce kuma bai bayyana ba hatta da mubarak wanga mubarak wanga wa obama ko sun ce dajjal na ko ba haka ba har dan najira wani kokari ya ce ma obasanjo dajjal ko ba haka ba eh to shi sa kaga ba san abin da muka nuhi ba in dai Ka yi zaka ce ya ah, makiya addini makiya musulunci yaran dajjal dun jaddal na da yara kamar da imamul al-mahdi na da yara to dajjal na da yara in dai yaran dajjal kace musu to kila welcome kai daidai suna ya dace wuri nai amma in ka ce dajjal kana nuhin ka ɗauke mana hadisan da sun ka zo kan dajjal da duk abin da annabi ya faɗi kan dajjal ka aza mana su kan waɗanga wayo na haka sun kai mana ka lalata mana imani kawai mu karyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda dajjal abun da zai bai waɗanga ba su yi shi ba ko ba haka ba kaga za mu ce kenan ba a yi daidai ba ko za mu ce hadisan na da matsala ko za mu ce a karyata aka wa annabi in mun so mu yi ladabi in ko mun rashin kunya sai mu ce annabin ya faɗi ba yi ba kaga duk waɗannan saboda haka su karna sun san abin da suka diga haka nan ba mu yadda ba dajjal dai zai bayyana kuma dajjal da sifofi ne sifofi ne waɗanda haddata sun ka ambata an ba waɗanga yan ƙananan tatsuniyoyi ba Allah ya mu gane wa nuqirru bi khuruj dajjal kama ja'at bihi riwaya an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai adiba ƙasa gashi nan ƙasa can a cikin footnote al-bukhari ya kawo ba hadisi da ba peji fil fitani babu zikirin dajjali kuma fil anbiya'i a kitabul anbiya'i ya kawo shi babu zikiri an bani isra'ila ya kawo shi sannan wa fi fadlil madina ya kawo babu la yadkhulu dajjalu al madinata eh ko sannan wa muslimu a muslimu shi ma ya kawo shi ga ba hadisi nan shi ma 2935 fil fitani babu zikirin dajjali wa sifatihi wa man ma'ahu ko ba haka ba wali gaya sannan kuma wa tirmizi tirmizi ya kawo shi ga lamba hadisi nan sannan fil fitani abu dawud ya kawo shi ga lamba hadisi na fil malahimi malahim sannan ahmad ya kawo shi cikin musnadi to shi musnadi na ahmad ga sunan rututun ba hadisi mujalladi na daya shahi na hudu mujalladi na shahi na hudu da na bakwai sannan mujalladi na biyu shahi na talatin da uku shahi na talatin da hudu shahi na sittin da hudu shahi na ɗari da hudu shahi na sha takwas shahi na ɗari da ishirin da hudu shahi na ɗari da talatin da ɗaya da na ɗari biyu da talatin da bakwai da ɗari uku da arba'in da tara da ɗari hudu da ishirin da tara da ɗari hudu da hamsin da bakwai da kuma ɗari biyar da talatin sannan mujalladi na uku shafi na arba'in da hudu mujalladi na biyar shahi na talatin da biyu sannan shahi na talatin da bakwai shahi na arba'in da uku shahi na bakwai ibnu maja shi ma a ba hadisi ta dubu hudu da da saba'in da ɗaya filfitani babu dajjali kila an fahimta to waɗanga duk sune maraji'u sai ka ka duba ka tattara hadisan kai ba ka yadda a ce wai dan wani mutum ne an ka hanan yamen ko ba haka ba mu ija guda ƙaryata kila an fahimta ka ka a kauda kai ga waɗanga hadisai a ɓata ma addinin ka imanin kai ta haida daga sanin dajjal ka koma imani da wani ko ba haka ba yi hakuri karatun ya samu dan tsaiko subhan dama gyaran da aqida muka so ba mu yi sauri mu ga mu littafi ba ko ba haka ba kada mu samu wata matsala a baya da duk mun kaji an ke dajjal diba abubuwan da an kashin hida hasali ma akwai abubuwa guda goma lokaci na yi ni takaita su sai sun fara bayyana cikun na goma shine dajjal ko ba haka ba saboda haka mu kiyaye kware da gaske Ah, Allah shi kamu na kariya matsalolin da muke fama da su yanzu musibbu na tashin hankula na cin zarafin musulmi a duniya da nan ƙasa Najeriya da makwabtanmu duka Ubangiji Allah kiyashe mu Allah ya yi musu gaba ɗaya mu da muna ganin kama abin bai zo wajen mu ba Allah ya tsare mu ya kiyashe mu duk musulmin da a cikin wata matsala Allah ya kiyashe shi ya fidda shi so ba kar a manta da yan uwa da ka bukata addu'a Alhaji Aminu da shi game da yaron malam mustafa matashi malam yunusa da ya samu gutsewa ta hanyar hadari a taya su addu'a Allah ya ba su lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka na'am ba ma bugu ba kisa da komi komi yana yi kuma zai kashe fa kashi na kwarai amma komi ya same ka lokacin kai hankuri amma za a yaƙai na takaita ne za a yaƙai mun sallah ya ambata zuriyan ma cikin ya sai da ya nuni wasu ɗa'ifa cikin ya ce kun ga waɗanga zuriyar su za su fara zari ta kuma ce dan mi ana ta kashin mu a mutu dot sauta suna kundun bala da dajjal ana yi ana yi lokacin nan Allah zai saukar da annabi Isa annabi Isa ya jagorance su a kashe dajjal wannan kenan amma musiba ta babba E to ko da ki rubutuwa akai amma dai na dan karba don saboda kil tana da munasaba da dajjal ko to mi ce wacce ehin wa min fitnil masih dajjal eh tana na a ciki ayi ta koma a cikin hisul musul dan karamin littafi ko a koma a cikin sifatu salatin nabi na muhammad nasiru albani ya je rango ko ka koma ko wani littafi na sunna wanda zai baka sallar siffa annabi sallallahu alaihi ta sunna karshen tahiya bayan tahiya mi aka karantawa zaka sami wurin insha Allah na'am falalar karatun sotu kafi ran juma'a daban yake shi ba na dajjal ne a kula amma karatun ayatun eh, waɗannan ayoyi guda goma na dajjal su kuma a kula ba yanzu za ka tashi kai ta karatun su ba aya bakwai yanzu mina na haka ya shirya ma dajjal na kai da wanda ka karanta idza matal abdu da kuke ko ba haka ba sa ko wanda matal abdu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wai har da cin zai in yatta hidin su mai saukin bada amsa kila an fahimta cewa aka yi tsari na to lokacin in ka haddace su in baka haddace su ba kila lokacin nan baka haddace su to maganin maganin dajjal kariyar ka da dajjalan nan karanta mai ayoyi goma in ya tunkare ka ja mai ayoyi goma to karshe ko yayi ya baka bai iya da kai ba ko ya ce ku ja min da shi ban bukata yi, ko ba haka ba ehin kar ba yanzu ka tuna ka haddace ayoyi goma ba kai ta har da su ka hada shi aya goma shikenan ka mm abinda ka kai yanzu abu biyu na wanda haka yanzu ko zuwa abu uku gyaran tauhidi gyara tauhidin ka na kwarai tsintsa wala baka tauhidi kai da kai kuna yan mabiyar dajjal baka sanin sadda ka bishi lahiya lau eh wallahi ko saboda haka in ba gyara tauhidin ka ba to kai yan gidan dajjal hake saboda tauhidi tsintsa asma'ullahi sifatihi tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya ka tsarkake shi abu na biyu sallar ka in kai ka rinka wannan addu'a wannan da aka karanta wannan ita kan tun yanzu aka yin ta abu na uku ka hardace suratul kahfi ka rinka karanta ta wannan yana taimako yana tsari a hadisin Abu Sa'id al-Khudri sannan kuma ran da ya bayyana in tsotsai ya sa ya bayyana kana nan ko ba haka ba to sai ya karanta mai ayoyi goma mu babu fata kada Allah ya bayyana da jilmuna nan don hadari na annabi ya ce musibar da babu irinta ta musiba ce wadda babu irinta kuma lokacin nan amince da addini kaga ba mu fata eh to haka nan amma ba wai har da ayu goma aka yanzu ba kullum sahira mai ce sabaha wa masa'an ha ba ita ce ba Allah samu gani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik